ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين bayan mun aiko da waɗancan manzanni sai muka aika annabi Musa da hujjojinmu da dalilanmu bayyanannu waɗanda suke nuna gaskiyarsa zuwa ga fir'auna da mutanensa amma ba su yi komai ba sai jayayya da waɗannan ayoyi da kafirce musu ka lura ya kai wannan manzo yaya ƙarshen fir'auna da mutanensa ya kasance Haƙiƙa! Allah ya hallakar da su ta hanyar nutsarwa a cikin ruwa ya bi su da tsinuwa a duniya da lahira